Tun lokacin da waɗansu mahara suka kai farmaki a ƙaramar hukumar Isa ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya jama'a a birnin Kwanni da ke kasancewa gari na jihar Tawad Janguriyar Nijar mafi kusa da jihar Sokoto sun ka soma mayar da murtani game da nuna fargaba tare da kira ga da jama'a da su ɗauki matakan aiki wa juna domin lura da ababen da ke kai suna komowa na tsaro. Ina da suna Asuman Farle, ina jan hankali ga jama'a kamar mun ji abin da ya faru ga yan uwan mu makwabtan mu to shine muka ra'ayin mu ga jama'a in dai mutum ya ga bako ejiya wadda bai da ta ba to ya kamata ya hanzarto shi magana saboda a samu kulawa ga wannan abin to su ma jami'an tsaro muna kira gare su ma ya kamata wannan aiki nasu ne na cewa yan an ga mutum ko ya bude gida ko ya hito ya kamata a san shi wannan wane ne ya shigo daga ina hito kuma miya matsayin zaman cikin Nijar ana kira da Muhammadu Bamban Giwa bisa ga jama'a na mun abin da ya faru ga yan uwa namu na nan makwabta namu tsakanin mu da mu da maikantan ba maikanta ɗaya za su ake ba har da mu ya kamata a ce muna sa ido bisa ga abun da mu mun ka gani wanda ka ba yarda da shi ba ya kamata mu dan nasu kula suke gare shi yau iko shi kadai bai isar da ta isa aiki sai an gama tare da dan gari aiki ka ta haya a kiyaye don Allah bisa ga wannan tsaro bisa kai gare shi sunana Ahmadu Ali abubuwan da ke faruwa da mu muna son mutane a kiyaye a sa ido a sa tsaro saboda gaskiya wanga al'amari duk in kana jin shi kusa kusa to zaka jin shi ya kawo gare ku kiyaye da baki ma shigowa to sunana Zakar Adam wanga dai tashin hankali da ke faruwa Isa muna fatan Allah ya tsara gaba kuma ya kiyaye kira ga jami'an tsaro na munanan Nijar na Najeriya su haɗa kansu su ba da kula sosai yadda ya kamata ga jama'a ganin cewa iyakar tana da yawa tsakanin birnin Kwani da Najeriya kuma ga wannan danyen labarin mahara shi yasa a wani lokaci da ya ziyarci garin na birnin Kwani akan maganar ta tsaro ministan cikin gida Bazum Muhammad ya ce gwamnatin jamhuriyar Nijar ba za ta warganta ba domin ɗaukar matakan tsaro a wannan yankin yankin ganin cewa akwai mutane masu aikata ayyukan asha a wannan wajen yanzu haka muna da police muna da gam yaro dubu guda da ake ma horo muna da jandarma wajen ɗari shidda in aka ƙare horon nan nasu za mu aika su kuma za mu kawo adadi mai yawa nan yankin na kwanni saboda kwanni tana da iyaka da Najeriya mai tsawo kuma ƙasa ce inda mun san kullum an samu matsala dangane da tsaro saboda akwai mutane masu fashi da makami akwai mutane masu sai da miyagun kwayoyi akwai mutane masu sace-sace motoci masu satan moto amma hanya ce muka gano cewa da koi, inda ana satan moto kuma aka da su wannan kuɗin nan da ake amfani da su ta wannan hanya mai maras kyau kuɗi ne na 'yan ta'adda. Sai dai a cewar Alhaji Mamman dan yaro hukuma yana da kyau ta rinka ba da kariya ga masu neman mata labarai. Wa'an gada abu abuwar rutsa da su muna fata Allah ya shi kansu Allah ya gafarta musu. To jima'a ƙwarar da za su yi dai na farko su ba a hukuma haɗin kai sannan ita hukuma kuma ta lura ba mutum ya zaka shi ba da ƙasan ƙasan ba yau kana iya ganin wani abu ka faɗi abu na aibi kuma a sa ka gaba a kama zirgaga da kai abu ya zama ma tsoro kenan gobe ko ga wani aibi ba ka iya faɗi. wannan iyakar ta jihar tawa da jihar sokoto najeriya ta janyo tarurruka da dama a can baya game da wannan matsalar ta tsaro domin toshe dukkan wata kafa wa mahara ta arcewa ko da sun aikata ɗan aiki. ke koma abu musu gabanin dukkan wani yunkurin su haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar